wannan matsala ta hauhawar dalar na fa ƙara tsananta ne a jiyoyin adama da taraba inda ta kai akan canja dala kusan naira ɗari hudu a kuɗin najeriya lamarin da kuma kan shafi harkokin kasuwanci a yanzu kama daga kayayyakin masarufi zuwa sauran ababen more rayuwa domin yayin da dalar ke tashin gauron zabi su koyan kasuwa kan ci karensu ne babu babbaka ta hanyar tsawala farashin kayayyaki. Hakika yanzu ku talaka kam yana shan wahala kasan nan. Duk abin da ka je zaka siya da naira goma sai ta maka sha biyar ko ishirin. Hatta biron da ake rubutawa da shi wanda ake sayawa yara kanana da 20-20 suka ce ya zama 25 har ya zama 30 sai su ce dola ya tashi to mu kuma mu san inda ta dola ta tashi ba ta tashi ya je sama ne ko ta dawo kasa ba mu sani to alhaji ya batun matsalar dola ya shafe ka an ce dola dola komai yayi tsada ko eh, abinci da sauransu abinda zai taimako a talaka dai yanzu talaka yana can wahala abinda ake gaya mana amma mu dama ba mu san amfanin dola ba ko risin dola akwai saukin dola ko babu ma muka ba mu san da ba amma ana faɗa haka ba ma amfanin da dola mu dai muna jin dola dola kawai don talaka yana can wahala ga zaɗan komai da komai yanzu ko a cana da ya gara kuɗi komai abin da ake cewa ana danganta shi da dola yanzu kamar shinkafa tamu ta gida sai a ce dola ta hau me ya safe ta da dola in ga wannan abun duk ana danganta shi abinda bai haɗu ba ake cewa ko gautan da ake saya a gari nan sai a ce wai dola wai gauta yayi tsada wai sai a ce dola me hada shi me hada gauta da dola eh shinka masara da sauransu duk kayan masarufin nan duka anan ake yin ta sai a ce dola ba daga waje ake kawowa ba to koya tashin dalar ke shafan yan kasuwa da ke shigo da kayaki da ma motoci da kasashen waje ya haya alhaji tijjani wani dan sambo ne a yola da ke shigo da motoci da kasashen waje ya ko bai ne da lamarin ma ke shafan su a yanzu to mu ne kuma dala ta shafa sabili da mu sana'ar mu ya danganci da dala da sefa na harkan mota don sabili da mu muna zuwa daga nan yola mu tashi mu tafi lagos daga lagos mu wuce kotono mu sayo kaya to a dala nan dai ba ta da faraci guda daya a yanzu ta kamar miya sabili da san sayar da dala nan 320 wato dazan dalan shi ya tsayar da iya duk harkan da ka sani wanda za a yi na outside country shi ya tsayar da ita kuma a halin yanzu a yadda harkar nan take tafiya masu saya din da masu sayarwa duk suna kuka ne sabili da in ka zo an gaya maka farashi yanzu kamar misali da yanzu kamar idon fara da muna sayar da ita naira dubu dari bakwai da hamsin tsarin ta dari takwas yanzu idon fara in ta zo da kyau da miliyan ɗaya ke kiran miliyan ɗaya da dari ɗaya wasu country kamar irin china idan ka ji su ba yadda za ka yi ka shiga kasansu su da wani kuɗi sai dai ka canja dalar ɗin ka sai kuɗin kasan su ka shiga ka sai kaya mu kuma daga cikin najeriya ɗin in kaya kake so ma da dala za ka saya in ka fita waje ma da dala za ka saya ka gamo yanzu ba mu da interest namu na kai wanda za mu iya muyi faction yadda za mu ce ba za mu karbi dala ba sai dai naira ba in ku turawa kun zo daga kasan waje za ku sai kaya a najeriya sai mu ce to ku canja dalan ku ku dawo da shi naira ba mu yi haka ba su ma dai 'yan kasuwa masu sai da kayakin masarufi na ko danganta hauhawar dalar da wannan tashin farashin kayaki kamar da na ji ta bakin waɗannan 'yan kasuwa. kai gaskiya ya shafe ni sosai wallahi kamar irin su magi su sufageti da sauransu da gaba ɗaya abubuwan ne sai hankali sun ƙara kuɗi su fannin sabulu da sauransu. to koya ma farashin yake a tsakanin da da yanzu hai dai ga ta bakin waɗannan 'yan kasuwa. wannan muna sayar da shi ɗari da goma da amma a tsaye da ashirin ne muka sayarwa zai tashin dala wallahi wani ɗari ɗari bisa da ashirin muka sayarwa yanzu da talatin magi muna sayarwa ɗari biyu da hamsin da amma yanzu ɗari biyu da sittin da muka sayarwa idan ka sai da shi farashin da idan ka je sayarwa yanzu ya kai ciko ya zuwa dai lokacin aiko da wannan rahoto akan canja dala guda ne a sama da naira ɗari uku a jihun adama da taraba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya